Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi tafiya da shi a cikin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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na wannan lokaci daga nan Hausa Radio VOH da fatan ana cikin koshin lafiya gare abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu kawo muku sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su waɗanda su ne abin da za a ji a sangon shirin namu na wannan lokaci da yadda Allah da fatan za a kasance tare da mu amma kafin a ji abin da ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a ɗaya ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan da ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa yau ce ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bayan haihuwar annabi isa alaihi salam an fara amfani da kalandar anno domini kimanin shekaru bakwai kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wato zamanin sarkin roma na wancan lokaci wato noma populus a halin yanzu dai a mafi yawan kasashe na yamma da ma wasu kasashen duniya ana gudanar da bukukuwa a daren kowace rana ta 31 ga watan disamba na kowace shekara domin yin maraba da sabuwar shekara ta miladiya game da kuma wannan kalandar kwanan wata ita ce ta zama aka fi amfani da ita a dukkanin harkoki na duniya a wannan zamani. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 1 ga watan janairun shekara ta 1960 kasar kamar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka wannan ranar hutu ce a kasar kamaru baki daya turawan kasar jamus ne dai suka fara mamayar kasar ta kamaru a shekara ta 1884 amma bayan shan kayan da kasar jamus sai a yakin duniya na biyu turawan faransa da na burtaniya sun yi wa tandar kasar ta kamaru a tsakaninsu su sai kuma bayan gwagwarmayar da turawan yankin kasar kamaru da ke karkashin turawan faransa ya samu yancin kai a rana irin ta yau yayin da yankin da ke karkashin turawan birtaniya kuma ya samu yanci shekara guda bayan hakan da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 992 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan jama'a ula na shekara ta 450 hijirar kamariya aka haifi abu hamid muhammad al-ghazali a birnin hamidan na kasar iran imam al-ghazali ya yi karatu ne a gaban abu nasir ismail sannan yana da shekara 28 a duniya ya shiga cikin sahun manyan malamai na addini a kasar daga nan ne hoja nizamul mulk ya bukace shi da ya karantar da makarantar nizamiya da ke birnin bagadaza gazali ya fara karantarwa a shekara ta 488 hijira kamariya sannan ya tafi makka daga can kuma ya tafi birnin betul maqaddis inda ya fara wallafe-wallafe na littafai daga nan ne kuma ya koma ƙasarsa ta haihuwa wato iran imam gazali ya rubuta littafai da dama daga cikinsu akwai littafin nan nasa na ihya ululumuddin da kuma littafin sa na nasihatul muluk masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. ruhani na kasar iran ya bayyana cewa tabbas iran din za ta dauki fansa akan kisan kasim suleimani shugaba buhari na najeriya ya gabatar da jawabin sabuwar shekara ta 2021 majalisar ɗinkin duna ta kawo ƙarshen aikin da karanta a yankin darfur na sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shugaban ruhani na ƙasar iran ya jaddada cewa iran ɗin tana nan kan bakanta na ɗaukar fansa akan kisan kasan suleimani a lokacin da ya dace a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a birnin tehran shugaba ruhani ya jaddada cewa batun daukar fansa a kan kisan kasun suleimani babu makawa a cikinsa wadda kuma magana ci kawai ta lokaci ya ce a cikin shekarun da suka gabata donald trump yana mulki a kasar amurka ya kuma tafka manyan laifuka a cikin waɗannan shekaru hudu da yana mulki wanda hakan ya shafi al'ummomin duniya da dama wanda kuma iran tana daga cikin kasashen da ya tafka laifuka a kanta daga ciki har da gagabawa kowane bangare na kasar iran ɗin takunkumi da nufin karya ta rohani ce mulkin trump ya yi kama da mulkin saddam hussein a iraki wanda ya yi amfani da damar da ya samu ta mulki wajen cutar da wasu wanda amurka ce kuma ta bashi dukkanin kariya domin yin mulkin kama karya hakanan kuma ta ci moriyarsa daga ƙarshe ta yi watsi da shi rohani ya bayar da misali na kalafaffen yaƙi da saddam hussein ya ɗora wa ƙasar iran tsawon shekaru takwas yanda shi kuma trump ya dora wa iran ɗin matsanancin takunkumi na tsawon shekaru uku na mulkin sa sannan kuma ya bayyana cewa wani laifi mafi girma da aikata shine kisan kasun sulemani da abu mahdi almuhandis shugaban ruhani ya ce kamar yadda saddam ya yi ta mulki na kama karya kuma ya gama ya tafi shi ma trump kwanaki 20 da suka rage masa ya kawo ƙarshen rayuwarsa ta siyasa daga nan kuma ya shiga kwandon shara kanan kuma shugabar ruhani ya kara jaddada cewa dukkanin waɗanda suke hannu a kisan kasan suleimani martanin iran zai shafe su daga sai kuwa har da waɗanda suka bayar da umarnin kisan da kuma waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da shi waɗanda a halin yanzu an gano adadi mai yawa daga cikin su shugaba buhari na tarayyar najeriya a cikin wani jawabi wanda ya gabatar ya bayyana cewa dangane da batun sabuwar shekara da aka shiga ta 2021 akwai fatan samun ci gaba a dukkanin bangarori a kasar a jawabin nasa na tsawon minti goma sha tara shugaba buhari ya bayyana cewa da gasken magana dai shekara ta 2020 wadda ta wuce tana daga cikin shekaru mafi wahala da tsanani ga 'yan najeriya musamman ma saboda tasirin annobar corona wadda ta yi tasiri ga tattalin arzikin kasar shugaba buhari ya yi magana akan batun matsaloli da suka addabi najeriya da hakan ya hada da matsalar tsaro da kuma cin hanci da batutuwa na tattalin arziki ya bayyana cewa kamar yadda muka sani shekara ta 2020 shekara ce mai tsanani wannan shekara ta nuna jajircewa mu da kokarin mu na dagewanmu a kan mu a kowane irin yanayi kanan kuma ya bayyana cewa akwai kalubale da yake fuskantar najeriya ɗin da dukkanin al'ummata a cikin shekara ta 2021 da aka shiga ya kuma yi tuni dangane da jimami na mutane waɗanda suka sa kan so a cikin wannan shekara da ta kare sannan kuma shugaba bahari ya taɓo batun haɗin kan ƙasa inda ya ce najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya shugaba buhari ya kuma taɓo batun zanga-zangar endsars inda ya ce ya dukufa wajen cika batun bibiyar abubuwan da matasan nan suka gabatar wanda ya tabbatar da cewa ko shakka babu abubuwan da aka gabatar din yana yin dubi akan su kuma za a aiwatar da su ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran duniya suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin sana'a a kasar yaman ta bayyana cewa harin da aka kai a garin adan sakamako ne na rikicin cikin gida tsakanin 'yan mamaya da kuma 'yan koransu a cikin bayanin da gwamnatin sana'a ta fitar ta bayyana cewa wannan hari ya auku ne sakamakon irin matsanancin saɓani wanda ke tsakanin 'yan mamaya wanda suke hankuwar mai kasar ta yaman da kuma wasu 'yan kasar waɗanda suke mara musu baya saboda abin duniya harin da ya auku ne a lokacin da tawagar gwamnatin hadi mansur mai matsugunni a kasar saudiya ta iso birnin adan wanda ke kudancin yaman inda isowar jirgin da ke dauke da tawagar ke da wuya sai wasu manyan bamabumai guda uku suka tarwatse a wurin lamarin dai sanadiyar mutuwar mutane fiye da ashirin wasu da dama kuma suka jikata gwamnatin hari mansur dai ta tuhumi kungiyar ansarallah ko kuma alhusi da kai wannan hari amma kungiyar ta mayar da martin da cewa su dai nemi waɗanda suka kai harin ya ka junansu kakakin gwamnatin sana'a shami dai fullah ya bayyana cewa musayar wuta da aka samu a tsakanin jami'an tsaron gwamnatin hadi mansur da waɗanda suke tare da su a filin saukar wato da tashin jiragen sama na birnin adan din ya tabbatar da cewa rikicin na cikin gida ne a tsakanin su hadi mansur da ya tsere daga ƙasar yaman ne zuwa birnin riyadh na saudiya inda ya kafa gwamnati a can da ke da matsuguni a cikin manyan otal-otal na kasar saudiya majalisar ɗinkin duniya ta kawo ƙarshen ayyukanta na wanzar da zaman lafiya a yankin darfur na ƙasar sudan a ranar 31 ga watan disamba na shekara ta 2022 da ta ƙare sakamakon irin matakan da majalisar ɗinkin duniya ɗin ce ta ɗauka na dakile abubuwa da ake ganin cewa suna matsayin fargaba ga al'ummar yankin a shekarar 2003 ne dai yaƙi barke a darfur tsakanin larabawa wanda suka mamaye gwamnatin sudan da kuma mayakan 'yan tawaye daga kabilu daban-daban da suke yankin abinda a wancan lokacin ya sanya gwamnatin umar hassan albashir kafa rundunar mayakan janjawid da zumar mukushe masu adawa kalla mutane dubu dari uku ne dai suka rasa rayukansu a tsawon shekarun da aka shafe ana gwabza yakin yayin da wasu miliyan biyu da dubu dari biyar suka rasa muhallansu kamar da alkalamin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar rikicin na darfur dai ya yi sauki matuka a shekarun baya-bayan nan haka zalika a shekarar bara sojoji waɗanda suka kawar da gwamnatin shugaba umar hassan albashar da kotun duniya take neman saruwa a jallo bisa tuhumarsa da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur da ke yammacin ƙasar ta sudan sai dai wasu na bayyana shakku akan ko gwamnatin roƙon kwarai ta ƙasar sudan za ta iya karɓar aikin tabbatar da tsaro a yankin darfur bisa la'akari da rikice-rikicen kabilanci da har yanzu suke balla nan da can a yankunan na darfur to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran sauran labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na mukoma noma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirinmu na mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin wani makiyayi daga jihar binuwai da ke tsakiyar Najeriya akan halin da ake ciki na kiwo a wannan yankin. Da fatan za ku kasance tare da mu mun jin yadda shirin zai gudana. bayan da muka ji ta bakin malam ibrahim iramadu ke akan halin kiwo da makiyaya a cikin tsakiyar najeriya a shirin da ya gabata a yau abokin hirar tamu zai amsa mana tambaya ne akan ko shirye-shiryen da gwamnatocin tarayya da mana jihohi suka fito da su akan taimakawa makiyaya ya isa gare su ga abin da yake cewa. Ka san wannan batun da gwamnatoci suke yi musamman gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi kawai za mu ce ta zo mu je ta domin kamar tatsuniyan gizo da ƙoƙi ne ka tabbata abin da ake faɗi a cikin tatsuniyan gizo da ƙoƙi wato daman sunansa tatsuniya to haka lamuran gwamnatin tarayya da ma na jihohi suke akwai jihohi kamar haka waɗanda mu filani muna jinjina musu muna yaba musu domin su dai sun ɗan tabuka musamman misali kamar jihar kano kamar jihar bauchi da kuma jihar jihar zamfara to waɗannan gwamnatocin gaskiya sun nuna suna kishinmu domin sun ɗanyi wani abu musamman ma jihar kano to amma idan akwai abinda gwamnatin tarayya ta yi mana na sisin kwabo to ni na ƙalubalantanta ta zo ta nuna ki ni dai ban sani ba kuma na bincika iya bincike na ban sani ba To dangane da wannan batu na samun taimako da gwamnatin tarayya abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani kamar haka. Akwai ma wani taro da kungiyar miyatti Allah kautal hore ta yi a jihar Nasarawa inda a nan wani daga cikin elimastan ne na makaranta ni dai na manta a nan din akwai shugaba na miyatti allah na kautar hore na karamar hukumar awai da yi challenging din gwamnati akan wannan batu to ci wannan din yana cewa ci buhari namu ne ya yi mana ahmed to a nan din mun ƙalubalance ci babu mutumin da ya zo ya nuna a ɗaya da gwamnati ta yi mana babu gwamnatin tarayya ba ta tsinana mafi makiyaya komi ba hassali ma gwamnatin tarayya idan dai mu ba mu ce da gwamnatin tarayya Allah wa dare ba to ba za mu ce da ita sambarka ba domin ba abin da muka amfana da gwamnatin tarayya illa bala'i domin bayan da za ka yi na faɗi na ƙara faɗi bayan da za ka yi ka ɗunkawa hassan riga ka ka ɗunkawa husaini gaskiya wannan abin dole ka san kai ma zalunci ne ba zai yiwu ba a ce wai a koma gona amma ba a tallafa ma makiyaya ba idan ka ba manomi jari to ci manomi ai daji zai je ya abu nan ya sara ya noma to ai akwai abubuwan da suna rayuwa a cikin dajin nan me aka tanazar musu to don haka gaskiya mu ba abin da gwamnatin tarayya ta yi mana masu sauraro za mu da aya a nan ba domin mun karkare hirar da muke da malam ibrahim iramadu ke ba sai a saurare mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya sai dai kafin mu karkare ba baki ɗaya muna ta ko zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng a kasance tare da mu a fitowa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Tun zuga shirin na ƙarshe shirin nan na kiɗe kiɗan Iraniyawa. thank you Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin nishadantarwa. To a yau ma tare da wani sabon mawaƙin ne wato sarara Akili inda zai gabatar da waƙar da ya shirya mana musamman ma a wannan yanayi da muke ciki na shahadar babban kwamandan yaƙi ta'addanci na ganin ƙasar iran wato shahid kasim suleimani da fatan masu ya sun da mu kuma za su ji daɗin shirin چشمان ka gaishe da sarar akili a cikin wani waka da ya mana wanda ya game da shahadar waban kwamandan yaƙi ta danci na ƙaran ƙasar iran wato shahid kasim suleimani da fatan masu wariya su kasance tare da mu kuma sun ji daɗin wannan shiri da muka gabatar امزا امضا می شود دوای درد تو کربلا نوای قلب تو یا حسین شدی تو بی دست آقبت فدای خون خدا حسین La chanson سلیمان شده خون تو هنگام به پا می کند شور حسین است چه ها می کند شور حسین لشکری از گرم و بلا میرسد قافل را غرق خدا میکنند شور حسین است چه ها میکنند شور حسین است sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ce mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya